Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. A da kuma VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu' da wannan lokaci yau ranar 21 ga watan Yuli na shekarar 2017 ta babbar rana. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga Sarfila da kanin labarai. To wasu mutane na hannun damar shugaban kasar Amurka Donald Trump sun fara binciken mukarraban babban jami'in nan mai gudanar da bincike mai zaman kansa Robert Mueller. kotun kolin pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙara da aikata cin hanci da rashawa da ake yi da ka iya sauke firayim minista nawaz sharif a yau juma'a ne kuma aka harbe wani bafalastini har lahira a wata unguwa da ke gabashin birnin kudus to haka a shirin namu na yanzu za ku ji babban daraktan hukumar agajin gaggawa ta nema wato a najeriya ya musanta zarge-zargen da 'yan gudun hijira ke yi ga hukumarsa bayan haka za ku ji mu ɗauke da labarin magajin garin yamai da gwamnatin nijar ta kura daga aiki muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi a jihar Legas ta Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin duniya Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya wasu mutane na hannun damar shugaban kasar amurka donald trump sun fara binciken mukarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman robert mueller da zumar gano wasu ayyukan ashe da su makarban nashi watakila suka aikata da su da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rasha da shi trump din a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya alhamis Ɗaya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay seklo ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin waɗanda mukarraban ke da wani abin da za su saka ayar tambaya akan aikin nasu kuma za su rinka nuna hakan a duk wata dama da ta samu, ciki har da shi kansa Robert Mueller akan zancen. shugaba trump ya nemi jin ta bakin masu baya shawara akan cewa ko zai iya amfani da ikonsa wajen yin ahuwa akan 'yan hannun damarsa da iyalansa har ma da shi kansa daga cikin binciken da ake na alakarsa da rasha jaridar washington post ta fitar da rahoto inda ta rawaito hirar da ta yi da wani da ke da masaniya game da batun wani mutum na biyu kuma ya faɗa wa jaridar cewa lauyoyin trump sun jima suna tattaunawa akan tsakanin su da batun afuwar a cewar jaridar new york times 'yan hannun damar shugaban na neman duk wasu hanyoyi da za su kawo ɓatanci ga masu binciken To a yau Juma'a ne aka harba wani Bafalastini hallahira a wata unguwa da ke gabashin birnin Kudus bayan barkewar rigima a yankin a cewar jami'an gwamnatin Falastinu. A cewar jami'an lamarin ya faru ne a unguwar Ras Al Amud ko da yake ba su faɗi wanda ya harbin har ya kashe mutumin ba. harbin dai ya zo ne bayan wata gama tsakanin jami'an tsaron isra'ila da falasdinawa yayin da jami'an isra'ila ke ƙoƙarin soma aiki da wasu sababbin matakan tsaro da aka girka 'Yan sandan Isra'ila sun hana duk wani musulmi ɗan ƙasa da shekaru hamsin shiga masallacin Juma'a na birnin Kudus, wanda ake jayayya a kansa tsakanin Yahudawa da Falastinawa. A cewar jami'ai sun yi tsammanin za a gudanar da zanga-zanga ne a tsohon birnin, inda ba da daɗewa ba 'yan sanda suka dasa na'urorin tsaro a kafofin shiga masallacin, bayan da wasu larabawa suka bindige wasu 'yan sanda biyu har lahira. Mai magana da yawon 'yan sanda Mickey Rosenfeld ya ce an ƙara yawan jami'an tsaro a kewaye tsohon birnin a kewaye tsohon birnin musulmai da yahudawa duk suna ɗaukar wannan masallaci na kudus a matsayin guri mai daraja masallacin shine gurin ibadar da ya fi kowane daraja ga yahudawa kuma shine guri mafi daraja na uku ga musulmai to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kotun kolin Pakistan ta kawo ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Firaminista Nawaz Sharif ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. Da yake jawabin ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalan ya yi alƙawarin cewa za su dubi yiwuwar haramtawa Sharif shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar. Sharif dai ya musanta aikata duk wani laifi matsayin da lauyoyinsa suka yi ta nanatawa a lokacin wannan shari'ar da ta kwashe mako guda ana yanta. Sai dai kuma lauyan da ke wakiltar jam'iyyar ta shigar da ƙara na da ƙwarin gwiwa cewa za a samu firaministan da aikata laifin a kuma haramta masa shiga duk wasu harkoki na siyasa. Tun safiyar yau Juma'a wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta kashe akalla mutane biyu ta kuma raunata sama da mutane 100 a tsibirin Kos na ƙasar Girka. Jami'an Girka sun ce mutanen biyu da suka mutu masu yawon buɗe ido ne daga ƙasashen Sweden da Turkiya, amma ba su bayyana sunayensu ba. akalla mutane biyar sun samu munanan raunuka an kuma ɗauke su ta jirgi mai saukar ungulu zuwa asibitin tsibirin crete jami'an agajin gaggawa na turkiya sun gargaɗi mutane game da girgizar ƙasar da ka iya biyo bayan wadda ta faru amma sun ce ba a samu asarar rayuka ko mummunar ɓarna ba a turkiya Masu aikin ceto kuma sun ci gaba da neman mutanen da suka makale a gidajensu bayan da girgizar kasar ta afkawa yankin da misalin karfe ɗaya da rabi na dare. Magajin garin Kos, Giyogos ya ce yawancin gidajen da abin ya shafa tsofaffin gidaje ne da ba su cika ka'idojin da doka ta samar na tabbatar da ingancin gine-gine ba. daga ƙarshe a yau juma'a koriya ta kudu ta yi kira ga makwabciyarta koriya ta arewa da ta yi sauri ta karɓi goron gayyatar zaman tattaunawan soja a ƙoƙarin shawo kan zaman ɗarɗar da ake tsakanin ƙasashen biyu taron da ake fatan zai iya kaiwa ga dakatar da shirin nukiliya koriya ta arewa har ya zuwa yanzu dai a hukumance koriya ta arewa bata amsa gayyatar zaman sulhun ba kuma bata amsa kira na biyu na tattaunawa kan dawo da shirin sake haɗa iyalai da yakin koriya ya daidaita a wata sanarwa ta fitar a yau juma'a ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce da alamun zaman tattaunawa da ta yi kokarin shiryawa ya gudana a yau juma'a 21 ga watan a birnin panjum da ke birnin iyakar koriyoyin biyu ba zai samu ba idan har koriya ta kudu ta cimma burinta na samar da zaman tattaunawa da makwabciyarta hakan zai zamo irinsa na farko tun watan disambar shekara ta 2015 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin wakilin Haruna Dauda biyu ya tattauna da babban daraktan hukumar agajin gaggawa ta Najeriya bisa zarge-zargen da wasu 'yan gudun hijirar ke yi wa hukumar Haruna Dauda gare ka. babban daraktan hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasa wato nema alhaji inusa mai haja ya karaita zargin da wasu 'yan gudun hijira ke yi na cewa sun kwashe tsawon watanni ba tare da an samar masa abinci ba da ma zargin karkata abinci daga wasu daga cikin ma'aikatar da waɗannan 'yan gudun hijira suke yi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ya ce a ranar takwas ga watan yuni ne mukaddashin shugaban ƙasar najeriya Profesor Emi Oshubanjo ya zo jihar borno don kaddamar da rabon kayayyakin abinci ga waɗannan al'umma ya ce wadda kuma ya ce hakan bai kai tsawon watanni biyu ba kamar yadda waɗannan mutanen ke kokawa na cewa sun kwashe fiye da watanni biyu ba samu kayayyakin abinci ba alhaji mai hajjan ya ce gwamnatin tarayya a shirye take ta ci gaba da ciyar da waɗannan mutane na akwai kayayyakin abinci hakan makil wadda an tanada don waɗannan mutane kuma bai ga dalilin da zai sa a ce waɗannan mutanen na kokawa ba wannan ya ce ba gaskiya ba ne gama dai abin da mai hajjan ke cewa game da kokin da waɗannan mutanen ke yi gwamnatin ƙasa ta rungumi wannan aiki na ciyar da mutanen da suka eh, jigata akan waɗannan yaƙi na boko haram da abinci daban-daban kimanin tirela dubu da talatin da daya. Na kare akwai zargin da wasu ke cewa sun ɗibi kusan wata biyu ba samu wannan abincin ba musamman a wannan sansani na Bakasi. Takwas ga wata shugaban mataimakin shugaban ƙasa wato acting president ya zo ya kikin abu bai kai kuma wata biyu ba. Na farko kenan na biyu ni kaina na tambayi mutanen nan na ce musu sun san san da mataimakin shugaban ƙasa ya zo suka ce sun sani kwana nawa sai suka yi bayanin kwanakin da ya zo kuma ya saɓanin wata biyu da ake kukan okay daga ƙarshe akwai kamar zargin da wasu ke yi cewa ana murzanta masu a bakin wajen shiga wannan sansani musamman ma 'yan bakasi kamar kun samu wannan rahoton kun samu wannan rahoton wanda mataki kuke doka. Eh, maganar musgunawa akwai zargin cewa waɗansu ba 'yan idp bane daga waje suke zuwa don sai amfani da wannan dama su ma a basa ina kyau da sun cewa jami'an tsaro suna hana irin waɗannan mutanen ne ba maganar musgunawa bane na tabbatar ma cewa tunda muka fara abin nan babu wani rahoto da ya nuna cewa na gaskiya cewa an bayar abinci ɗaya ta ɗaukata tun da muka fara wannan ba gaskiya ba ne. na dai kasance cikin tawagar shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasan wato alhaji inusa mai haja wanda kuma muka zarci wasu sansanonin yan gudun hijiran wanda suka shaida mu irin halin da suke ciki gama da irin koke-koken da waɗannan yan gudun hijiran suka yi a ni ban samu ba kati na waje kati wannan nima bai zo waje na ba yau wata mu biyu da kwana goma sha biyar bene da bonga mamu ka gani suna kawo mana abinci ba za su bamu mai kyau ba kuma kare kuma za su dauka su je su sayar za su hada ba su wanda suna aiki wajen daga suton nasu za su cire su je su sayar muna gani mun yi wani abu kadan za a rubuta suna mu wai kana so kai zanga zanga kaza kaza ba ni da kati na je na tambaye mu ba mu da kati wannan masu kati in an raba su ba mu da kati ma kar ku manta da mutum zuwa mu anan wata takwas ba su ba mu kati akwai lokacin da ma an zo ana ruwa an tara mutane duk yadda ana ruwa ba amma an tara mutane suna zama su sun je sun tsaya a rumfa ko kuma an bar ku kuna zama a waje wasu suna da azumi sita shawal a bakin su ba yadda dai abun babu wasu matan da yara a gunsu wasu kuma ga suna lokacin da suka dawo shi abin da suka nema su za su kawo su a samu a girka ma yaran abin da za su ci na cikin kan ba a baka ba ka fita nema a waje ka dawo kuma an hana ka shiga wasu yan gudu hijira kenan da ke sansanin bakasi ke bayyana matsalolin da suke fuskanta kama da na karancin abinci cin zarafin da suka yi zargin jami'an tsaro ke musu da karkata abincin da suka ce wasu jami'an hukumar samar da agajin gaggawa na yi da dai wasu al'amura da suka dinga bullowa a cikin 'yan kwanakin nan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to madalla haruna a kasar nijar kuwa gwamnatin kasar ce ta kori magajin garin yamai daga kujerarsa ta aiki ga wakilin murya amurka sulaimu barma da cikakken rahoton Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya bada sanarwar dakatar da magajin garin na mai Asan Saidu daga aiki wanda a baya-bayan nan a fili karara shugaba Isuhu ya nuna bacin rai akan yadda shi da makardabansa suka jefa birnin ya mai cikin halin kazanta. Mazaunin birnin ya mai Malam Nasiru Saidu da ke shugabancin kungiyar Voix de ya yaba da wannan yunkuri na shugaban kasar da Nijar. Shi shugaban da'irar birnin ya mai mutane ne waɗanda an jima da siyasa ta kariyarsu. su bisa ga irin abubuwan da suka yi kenan yau in an ga iko ko mulki ya fara taka ma siyasa burki abinda an ka gaza yi shekaru da shekaru kenan dole mutane su ce alhamdulillah abinda muke fata ba a taka mutum ɗaya ba ko a taka mutum biyu a tsaya a ci gaba da taka duk wani wanda adda matsayi cikin ƙasa ga wanda bai ta yadda aikin shi yadda ya kamata ko wanda ka almun da hala da duke ƙasa. sai dai masanin doka metar larwana abdulrahman na ganin matakin tsige mayar ɗin ya saba wa doka doka ta ce ƙananan hukumomi prefe yake sa ido a kansu na gundumomi guvernar yake sa ido da kansu tare da tahiyar da ministirkin cikin gida sai a ɗauko rahoto a yi takardu a ce ga laihin da sun kai in ya cancanta a ɗauki mataki a ɗauki mataki amma irin wanga wanda muka gani na yau shine mataki ne wanda shugaban ƙasa sai da ya gani da idon shi to shine muke nuna cewa da in ma ana hidda wa'annan da doka ta azama yaunin su sa ido kwar da gani sau da kafa suna biye da ganin abin da ake yi su ne ya kamata su kai wannan rahoton kamin shugaban kasa ya ɗauki mataki nan ne abin yake da kora kwarai gwamnatin a wannan taro ta sanar da korar babban magatakardanta gandu zakara mai ofishi a fadar prime minister domin mai sa da mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin kasa abdu dan galadima ko da yake ba a bayyana dalilan daukar wannan mataki ba masu fashin baki irin su lawali adamu na cewa ba zai rasa nasaba da halin tsaka mai wuyar da ya jefa nijar a shari'ar da kasar ke tafkawa da kamfanin afirkar ba wannan dan tahalikin ai an daɗe mu muka ce ma da ba a cihe shi da wannan matsayin ba amma tun da an cihe shi kuma abinda muka kira ga shugaban kasa kada ga ciha a zamna sai ya ba da sakamakon mugu aikin da shifka ma nijar kuma a sa doka ta bugai alhakin mutum guda ya sha mutum miliyan goma sha bakwai a shekarar 2013 ne hassan saidu na jam'iyyar amen aminu ya ɗare kujerar magajin garin Yamai kwanaki kaɗan bayan da gwamnati ta tsige Umar Dogari na jam'iyyar Model Lumana bisa zarginsa da salwantar da kadarorin ƙasa zargin da jam'iyyarsa ta ce ba gaskiya ba ne. Dama dai a farkon watan nan na Yuli gwamnatin ta tsige wasu magadan gari kimanin shida saboda zargin su da wawure tallafin cimakar da ya kamata su raba wa talakawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. daga Nijar kuma za mu koma Najeriya ne a jihar Legas inda baban Babangida Jibrin ya haɗa mana rahoto akan zaben ƙananan hukumomi da za a fara gudanarwa a gobe Asabar in Allah ya kai mu. shi dai wannan zaɓe da za a gudanar a ƙananan hukumi ashirin da kuma yankunan ci gaban ƙasa talatin da bakwai ya kunshi na shugabannin ƙananan hukumi da kuma kansiloli don haka kwamishinan na 'yan sanda a jihar lagos ya yi gargaɗi da duk wani mai neman da husuma da ya shiga taitayinsa domin kuwa jami'an tsaro za su sa kafa wando ɗaya da shi It's not just the police, other um, law enforcement and security institutions are involved in going about all what ya ce ɗaukacin jami'an tsaro na jihar lega sun haɗa wani kwamiti da za su sa ido a wannan zaɓe da za a kutanar, kuma a shirye rundunar 'yan sanda take na ɗaukan matakan da ya dace don haka muna kira ga 'yan siyasa da kuma magoya bayan su da su gudanar da wannan zaɓe cikin natsuwa da kwanciyar hankali shi dai wannan zaɓe da za a gudanar kimanin jam'iyyu goma sha biyu ne za su tsaye da 'yan takara domin tsayawa zaɓukan da suka haɗa na shugabannin ƙananan hukumi da kuma kansiloli duka-duka dai akwai 'yan takara dubu ɗaya da ɗari uku na shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli a sanarwar da shugabar hukumar zaben jihar lagos justice ayotunde phillips ta bayar ta ce bisa la'akari da dokar da kundin tsarin mulkin jihar lagos da kuma na najeriya ya fitar hukumar a shirye take da gudanar da wannan zaɓe ba tare da nuna fifiko ko son wata jam'iyya ba ko da yake akwai jam'iyyar national conscious party da ta shigar da kara a gaban kotu inda take neman kotu ta sa baki wajen dage wannan zaɓe da za a gudanar domin kuwa ba ta yarda da ka'idojin da hukumar zaben ta shimfiɗa ba ka'idojin da jam'iyyar ta ce ya yi tsauri a wannan zaɓe dai sun haɗa da biyan naira dubu hamsin na sayar takardar tsayawa takarar mukamin shugaban karawar hukuma sannan kuma dole mutum ya kasance ya ajiye aikinsa watanni shida baya da kuma shaidar biyar haraji na shekaru uku baya da kuma katin zama dan jihar Legas, da gudanar zaɓe ba tare da amfani da na'urar zaɓe ba. A cewar sakataren jam'iyyar National Conscious Party Comrade Ayu Dele Akele ko kaɗan wannan shari'o'i sun saba wa tsari irin na demokradiyya sai dai kokarin jin ta bakin hukumar zaben game da wannan zargi ya ci To ko ne da ra'ayin wasu 'yan takara da kuma mazauna birnin Legas, game da wannan zaɓe da za a gudanar? bunda ake bukata shine a bar mutane talakawa masu zaɓe su zaɓi wanda suke so sannan kuma shi ka'ida na zaɓe majority carry the vote wanda yake da yawan kuri'u shi ya ci saboda haka a irga yayin da aka irga babu wani zancen a murɗe ko a wani abu in dai har ba za a murɗe ba ba za a yi komai ba yadda ka samu haka za a irga a baka insha Allahu rabbi a shirye muke kuma za mu ci a takaice dai mu mun shirya za mu tunkari wannan zaɓe kamar yadda muka saba kuma insha Allahu muna ganin ainihin nasara tana gare mu irú ìlú alálùbáríkà àwọn náà mọ eh, reason tá a fi jáde tẹ̀síwájú agége náà ló wà ní iwájú wa bágége ṣe máa dáa because agége náà lọ bí àwa sí àjọ ìdàgbàpọ̀ láwọn ọ̀rẹ́ wa tó wà lágége yìí hakika akwai tsoron cewa za a iya yi mana magudi amma wannan ba zai hana mu fito mu zo mu taka rawar gani ba kuma me yadda za mu kada a yi mana magudi ko za a yi magudi zai ba su wahala sosai za su samu zai za mu za mu hana su yin wannan samun dama na yin magudi duk da dai ba za a yi amfani da card readers ba ai da ana NTK ai zabe to za mu tsaya yin daga bayan an yi zabe a kasa a tsare a raka kuma za mu yadda ake kamar da ake wa Buhari. Tuni dai gwamnatin jihar ta Lagos ta hana zirga-zirgar ababen hawa daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana domin ba da damar gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Babangeji Prim, Murai Amurka daga Lagos. yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan yadda ake samun ƙarin ɓallon matsalar nuna ƙiyayya ga wasu rukunin mutane a nan Amurka, kamar baƙaƙen fata da musulmi da wasu ƙungiyoyi. Za mu ji irin kiran da jama'a ke yi kan buƙatar ganin an yi watsi da irin wannan ɗabi'a, lura da cewa Amurka ƙasa ce da ta ba kowa 'yancin yin abin da yake so, muddin ba take doka ba. sannan shirin har ila yau zai leƙa wani yankin jihar california ko kuma unguwan nan da ake kira silicon valley wacce ta shahara ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke samar da fasahohin zamani musamman ma a fannin kimiyya inda mata suka fara korafin cewa ana nuna musu wariya tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka fi mamayewa to za ku ji yadda matan ke amfani da kafofin sada zumunta wajen bayyana irin halin da suke ciki sai a biyo mu a cikin shirin na duniyar amurka wannan mako domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo unguwar dalare da ke yankin alexandra a jihar virginia unguwa ce da akan samu wuraren shakatawa sai dai wannan walwala da kowa yake morewa a unguwar ta samu nakasu bayan da aka waye gari wata rana aka ga an manna hotunan da ke nuna kyamar bukaken fata da musulmi da wasu kungiyoyi nell champlain scannel tana zama ne a unguwar ta del rey Irin wannan nuna ƙiyayya ba abu ne da ake samu a dare ba musamman a yankin da ni da wanda zan aura muka fito. Lallai abin bai yi daɗi ba. Sai dai wuraren kasuwanci su ma sun maida martani ga masu manna irin wannan sakonni. kamar yadda Petros Gaba Exibaya mai sai da kayan kwalama ya faɗa. Ni a wurina wannan unguwa ita ce ta rene ne ita ce kuma ta karɓe ni saboda haka zan yi tsayin daka na ga cewa na yi yaƙi da duk wata aƙida da wannan unguwar bata amince da ita ba musamman ta nuna wariyar launin fata ita ma stephanie wright tana da ra'ayi kusan irin na wanda ya jawabin da ya gabata nuna ƙiyayya ba shi da gurbi a nan kowa ya san kowa dukkanmu abokanai ne wannan abu tamkar an kawo mana hari ne delray unguwa ce da aka saba ganin walwalar jama'a kuma masu yayata ire-iren waɗannan sakonni na ƙeya ba sa samun karɓuwa. Rod Cockrell shi ne shugaban ƙungiyar mazauna wannan unguwa. Mun san cewa kundin tsarin mulki ya amince da faɗan albarkacin baki. amma ba amince a rika wuce makaɗi da rawa ba. A kofar wannan shagon sai da magunguna za a iya ganin sakonnin da ke nuna cewa ana lale marhabin da kowane irin mutum. daya daga cikin masu wannan shagon Stacy Swartz ta ce ma'aikatansu sun fito ne daga wurare daban-daban. Uh, um, muna da ma'aikata Hispaniyawa da Musulmi da ireniyawa kai kusan muna da kowa da kowa a nan. saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci ga kwastomominmu. A kofar wannan shagon kuwa an rubuta saƙo ne da ke kira ga jama'a da su watsi da halin ƙiyayya. Mai shagon wanda ake kira Paul ya ce ya lura tun bayan da aka yi zaben shugaban ƙasa a watan Nuwamba bara saƙonnin nuna ƙiyayya suka ƙaru. It doesn't matter who yanzu ba ana batun kowaye ya fara aikewa da sakonnin kiyayya da suka fito daga bakin mutane ba ne kawai akwai buƙatar a dakatar da yin hakan amma ya kara da cewa a kulle yaumin al'ummar ta jalare sukan zama abin koyi ga sauran jama'a dangane da batun yin yaƙi da nuna ƙiyayya ba dai bangaren kuma a wani yankin jihar california ko kuma unguwar nan da ake kira silicon valley wacce ta shahara da kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin fasaha na zamani musamman a fannin kimiyya 'yan tsirarin matan da ke aiki a wannan wuri sun fara korafin cewa ana nuna musu wariyar jinsi tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka mamaye ƙorafe-ƙorafen nasu sun hada da kin amincewa da shawarwarin da suke bayarwa ko wata dabara da suka gano da kuma neman su da maza ke yi kafin a ba su dama su nuna hazaƙarsu. su To masu sauraro saboda kurewar lokaci sai a biyo mu a cikin shirinmu na duniyar Amurka a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Domin jin irin matakan da matan ke ɗauka domin magance waɗannan matsaloli da suka shafe su. Yanzu a madadin Deborah Blow da Dina Mitchell da Jummai Ali da kuma Baba Yakubu Makere da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla Muhammad Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Zan fara ne da saƙon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai langilange yalwa ya wuri, da Salihu Isa Fana, da kuma Abdullahi mai maganin gargajiya gulma, inda kuka yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi da hukumar raya birni da karkara ta jihar kebbi da kuma al'ummar jihar kebbi da cewa ya kamata a haɗa karfi da karfi domin yashe magudanan ruwa da ke yankunan domin kaucewa ambaliyar ruwa na sama ganin yadda ruwan sama ke yi wa al'umma barna da fatan allah ya kiyaye amin kira kiran da shugabannin najeriya ke yi musamman ma sarakunan gargajiya na zaman lafiya ya yi daidai duba da cewa sai da zaman lafiya ƙasa ke ci gaba da fatan allah ya bada zaman lafiya a najeriya da afirka da kuma duniya baki daya sako daga atiku dan yarba birbirjo a karagana. ta gaba ta fito ne daga ibrahim rabilu tsafe jihar zamfara kace assalamu alaikum muryar amurka sabuwar dokar da majalisar dattawan najeriya ta yi na fallasa barayin gwamnati hakan ya yi daidai muna fatan hakan zai taimaka wajen magance sata da wawashe dukiyar ƙasa shi kuwa ilyasu tun tungan bako cewa yi samarwa matasa ƙarin ayyukan yi shine abin da ya kamaci gwamnatocin jihohi da na tarayyar najeriya su yi domin raba matasa jagororin gobe da zaman kashe wando domin daga zaman kashe wando ne shaidan ke ribatar zukatan mutane ta inda za su aikata mugun abu muna jajantawa al'ummar kasar turkiya da girka sakamakon wata girgizar kasa da ta afku a tsakanin kasashen biyu muna fatan allah ya kiyaye afkuwar hakan nan gaba amin sako daga umaru fo'eba da adamu e adamu gashuwa da ƙashe sai wata fito daga muntari dan ma'azu baban khalifa jikan kande da aminu kano maida garku da kuma al'amin kabir isa sokoto suka ce hakika mu al'ummar najeriya mun ji daɗi sake dawowa da manhajin islama da krista a karatun makarantun gaba da firamare da aka yi dama can bai kamata a ce an cire su ba domin najeriya ta kasance ƙasa ce mai bin tafarkin islama da kiristanci to kafin mu karkare gasar sarfil hashim gumal da takaitattun labarai Wasu mutane na hannun daman shugaban kasar Amurka Donald Trump sun fara binciken makarraban babban jami'in gudanar da bincike mai zaman kansa na musamman Robert Mueller da zammar gano wasu ayyukan ashe da su makaraban nashi watakila suka aikata da za su nuna rashin cancantar su da taka rawa a binciken da ake mai alaka da rashi da shi Trump din a cewar wasu rahotanni da suka fito a daren jiya Alhamis. Ɗaya daga cikin lauyoyin shugaba Trump, Jay Sekulow ya ce lauyoyin shugaban suna duba duk hanyoyin da waɗanda mukarraban ke da wani abin da zai saka ayar tambaya aikin nasu. A yau Juma'a ne aka harbe wani Falastini har lahira a wata unguwa da ke gabashin birnin Kudus bayan barkewar rigima a yankin a cewar jami'an gwamnatin Falasɗinu A cewar jami'an lamarin ya faru ne a unguwar Ras Almud ko da yake ba su faɗi wanda ya harbin har ya kashe mutumin ba. Kotun kolin Pakistan ta ka ƙarshen sauraron ƙarar aikata cin hanci da rashawa da ka iya sauke Firaminista Nawaz Sharif ta kuma haramta masa tsayawa takarar siyasa a ƙasar. Alƙalai ukun da suka saurari ƙarar ba su faɗi lokacin da za su sanar da hukuncin da suka yanke ba. da yake jawabin ƙarshe ɗaya daga cikin alƙalan ya alƙawarin cewa za su duba yiwuwar haramtawa sharif ɗin shiga duk wasu harkokin siyasa a wani ɓangare na shari'ar To madalla masu sauraron mu a nan kuma za mu ta sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julia Lazis Grisham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Malam John. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin yau da gobe.